Matsalan hare-hare na Boko Haram ya durƙusar da harkokin yau da kullum a jihar Arewa mai nisa, inda yanzu haka matasa da 'yan kasuwa suke shiga neman irin harkokin da za su yi domin riƙe kansu da kansu. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Isiyaku a matsayinsa na ɗan kasuwa a birnin Marwa, ko ya suka tsinci kansu a cikin irin wannan lamari da suke ciki a yanzu haka? Eh to mu dai tun da lokacin da Boko Haram ne fito a gaskiya ba maganan kasuwa, kasuwa ta dagule. komai ya yi karfi ya yi tsanani da a najeriya muke sara yanzu hanya babu wannan baka da karban jari baka damar kaje ka saukaya kuma ya yi ba daman tafiya hanya duk dai ko yana zoro kara je harbe shi ko a yi masa wani lani ko a kashe shi to yanzu me fatan kuku muna fata majalisar ɗinkin duniya ta samu hannu ta taimaka mana bisa bi da zaman da muke mana cikin matsatsi da yawa wallahi don komai ya tsaya abin ba daɗi. to ya matakan tsaro a nan marwa eh to gaskiya bisa billahi gaskiya sai da taimaka mana gan matakan tsaro masu yi kaɗan wallahi abin ba daɗi wallahi ya yi ƙarfi wallahi shanin ba daɗi ba tafiya. Malam Yuguda a matsayinsa na kakakin hukumar tsaro na jihar Arewa mai nisan ya yi mini bayani kan yadda suke ƙarfafa tsaro a wannan ɓangaren. Ito eh mataki mana awal da ko wasu abubuwa da ba zan iya gaya maka ba wanda wanda sirri ne na ainihin wato dakarun tsaron kasar Kamaru saboda idan muka gaya muku zai zama kamar mun bayyana wato wannan sirri da da za mu gudanar nan da lokaci kadan ko dai abin za mu yi ga muku a matsayin ku nan manema labaru ku saurara kawai wannan abu ne da ba za mu iya wato gaya muku ba. Ko da jiya ma sai da maharan na Boko Haram suka kashe wani sojan ruwa na kasar Kamaru guda ɗaya kana suka jikkata guda biyu a garin dambore ardabe da ke gunduman makari yanzu haka dai an kwashi waɗanda suka jikkatan an kai su asibitin garin marwa don ba su kulawa ta musamman wannan gari dai yana kan iyakar ƙasar kamaru ne da ƙasar tarayyar najeriya an da maharan na boko haram suka fi yawan kai hararensu, muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru